zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan mai 1995 imamin nawawi ya ce alhadi ashar hadisi na goma sha ɗaya a cikin wannan babi ma'ana babin da ke magana da akan fil amr bil ma'rufi wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga yin mummunan aiki to a cikin wannan babi shine hadisi na goma sha ɗaya wanda kuma a cikin ainihin lamba hadisan shine lamba hadisi na ɗari ɗaya da casa'in da hudu ya ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara mishi yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala abu sa'idin yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر جهاد da ya fi kowanne falala shine ka faɗi kalma ko kuma magana ta gaskiya ta adalci da tsoron Allah a wurin sarki wanda ya kangare wa dokar Allah ma'ana ka tsaya a gaban ja'irin sarki azzalimi fajiri wanda ke fifita shari'a shi ko kuma ta wani akan ta wani Allah ka tsage mai gaskiya tsakaninka da Allah manzo Allah ya ce wannan jihadin ya fi kowane jihadi falala in ya kashe ka ka yi shahada rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da tirmizi wa qala imamu tirmizi yake hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawan hadisi wannan hadisi yana kwadaitar da mu umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki to umarnin da kyakkyawan aiki kuma ya zama har ya kai ga gaban sarakuna waɗanda suke azzalumai fajirai a je a tsaya a gaban su a tsage musu gaskiya tsakani da Allah in sun kyale ka ka samu lada in kuma sun kashe ka bayan lada za kuma ka samu aljanna saboda ka yi shahada الثاني عشر حديثي نقوم شابيو أتكين وانا بادي عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح mala ya ce daga baban abdullahi aka karɓo wannan hadisi shine tariq bin shihab al-bajli al-ahmasi wannan duk dangantaka shi ce da nasbar shi radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad wada'a rijlahu fil ghazri a halin shi wannan mutum yana haya akan doki ya dora kafar shi a kan likafa ta doki din likafa ta doki ma'ana wannan matakala ko kuma a halin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haye da doki ko raƙumi ya dora kafafuwan shi akan wannan ainihin feda Shi ne suke cewa likafa na wannan abin hawa sai ya tambayi manzon Allah ayyul jihadi afdalu daga cikin jihadi wanne ne yafi falala qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin fadar gaskiya a wurin ja'irin sarki wannan shine abin da yake jihadi wanda ya fi kowanne falala rawahu an-nasa'i bi isnadin sahih imam an-nasa'i wannan hadisi da isnadi mai inganci to a anan zamu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita ka faɗi gaskiya a wurin fajirin sarki shine jihadin da ya fi kowanne to dama al'amarin yanayi yanayi ne in manzon Allah ya lura wannan yanayin mai aka fi bukata sai ya ce wannan abin a lokacin shi ya fi falala in wani ya zo ya tambaya ya rasulullahi wani aiki ne fi falala a yanzu in manzo Allah ya lura zamani ne wanda 'ya'ya suna kangare wa iyayensu sai ce biyayya ga iyaye in kuma ya lura zamani ne wanda yake talakawa suna bukata kuma ba a ciyar da su sai ce ciyar da talakawa gwargwadon abin da ya ga a lokacin an fi bukata sai ce to wannan shine ya fi ma'ana a zamanin da duniya ta lalace sarakuna ba su faɗar gaskiya ba su aiki da gaskiya malamai kuma ba su nuna musu gaskiya to wanda ya tsaya zai faɗi gaskiya a gaban sarki azzalimi to shi yayi jihadin da ya fi kowane falala a wannan zamanin wal gharzu bi ghainin mu'jama yace gharzu din nan a ayita da zan baki a mu'jama wanda yake mai dugo gha maftuha ayi fataha summa ra'in sakina sa'annan ayi rawa da za a daure ta summa za'in sa'annan ayi zaira wa huwa rikabu kauri jamali shine hawa seda na raƙumi idza kana min jildin aw khashabin in ya kasance an yi shi ne da fata ko kuma da wani abu wanda yake kamar kata ko ko ice wakila a wata faɗar wasu malamai suka ce la yahtassu bi jildin aw wa khashabin ba keɓe sai wanda aka yi da fata ba ko kuma da ice ko da me ma aka yi wannan feda ta rakumi za a iya kiranta da wannan suna za a iya ce mata zarzu an gane ko الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما قالوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون المائدة ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا wala taqsurunnahu ala al-haqqi tasra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'din ثم ليلأننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi mala ya ce hadisi na goma sha uku a cikin wannan badi wanda yake shi ne na casa'in da bakwai a cikin littafin ya karɓo shi daga ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah kira da amincin Allah sabbata a ya ce inna awwala ma dakhala ala bani isra'ila farkon abin da ya jawo aka samu na kasa a cikin bani isra'ila addinin su ya fara na kasa suka fara samun cikas annahu kana rajulu yalqa rajula mutum ne yana tafiya sai ya haɗu da ɗan uwan shi musulmi ya haɗu da wani mutumin fa Kulu sai ya mai nasiha ya ce ya hadha taqillaha ya kai wannan dan uwa na musulmi in ne maka nasiha ka ji tsoron Allah wa da ma tasna'u ka bar ayyukan da kake aikatawa ba fa innahu la yahillu laka dan bai halatta a matsayinka na musulmi kai kaza kai kaza ba yayi mai nasiha kenan thumma yalqahu min al wa huwa ala hali sai kuma ya gamu da shi kashe gari alhali yana nan akan wannan hali da aka yi mai nasiha bai bari ba bala yamna'uhu zalika an yakuna akilahu wannan abin kuma bai ba zai hana ya ci abinci tare da shi ba ma'ana jiya ya mai nasiha akan wani fajirci nashi ko yana shan giya ko yana zina ko yana shirka ko yana bid'a ko yana cin haram ko yana zalunci ko yana danniya amma yau da ya gamu da shi sai ya ga bai bar wannan hali ba amma duk da haka kuma wannan abin ba zai hana shi ya zama abokin cin abincin shi ba wa sharibahu ba zai hana shi su zauna su sha abu tare ba ko a sha koko ko a sha fura ko kuma a zauna tebur guda a sha wani abu wa hu wannan ba zai hana shi ya zauna da shi ya hira ba tare da cewa ya san fajiri ne kuma ya mai nasiha akan fajircin kuma ya ki dainawa amma kuma sai ya ki ainihin yanke hudda da shi falamma fa'alu zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da yahudawa suka ci gaba da aikata haka ضرب الله قلوب بعضهم ببعض sai Allah ya fiki zukatan junansu da junansu ma'ana shi kenan har ma sai aka waye gari kai zuciyarka ba ta nuna maka kaza da wani yake laifi ne wani ba zai ga laifin ka ba shi kenan ba wanda ya damu da wani shine duk Allah ya doke zukatan kenan ba mai ganin laifin wani summa qala sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya yace dama Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin bani Isra'ila a bisa harshen annabi Dawuda wa Isa ibn Maryam da kuma Isa ɗan Maryam. Allah ya la'anci Yahudawa ta hanyar annabi Dawuda da hanyar annabi Isa duk waɗannan annaba sai da suka buɗe baki suka la'anci Yahudu. Zalika bima asaw Allah ya ce wannan shine irin saɓan da suka yi ma'ana na kangarewa annabawa da kafirce musu. wa kanu ya duna kuma sun kasance azzalimai ne suna ta'addanci akan shari'a Allah kanu la ya ta na auna an munkarin fa'aluhu duk wani mummunan aiki da suke aikatawa an yi musu nasiha ba sa bari Allah ya ce labi isa ma kanu yaf'aluna Allah wadaran aikin da Yahudawa suke yi tara kasiran minhum yatawallawna allazina kafaru za kuma ka ga mafi yawa daga cikin Yahudawa suna jibintar waɗanda suke kafirai ne ma'ana ba yahude dama kafiri ne amma kuma sai kaga yana jajibo sauran nau'o'i na kafirai kan su zo su haɗu su yaki musulunci duk inda ka gansu haka suke labi isa ma kaddamat lahum anfusuhum Allah wadare da abin da suka gabatar wa kawunan su ma'ana Allah wadare da irin ayyuka munana da suke ah, shakko wa kansu ila qawlihi har zan Allah ya karanta karshen ayat da ke cewa fasiquna ma'ana su da yahudawa mutane ne waɗanda suke fasikai kuma Allah baya kaunar su waɗannan ayoyi guda biyu ne suratul ma'ida aya ta saba'in da takwas zuwa tamanin da ɗaya ma'ana ayoyi wajen guda hudu ne sun makala, sa'an nan sai manzon Allah ya ce kalla ku saurara da kyau ku je wallahi na rantse da Allah lata'murunna bil ma'ruf ko dai ku rinka umarnin mutane suna aikata ayyuka na gargari wala tanhawunna anil munkari ko kuma haka kuma ku rinka hana mutane lallai suna barin munanan ayyuka wala ta'khudunna ala yadi zalimi kuma ku rinka kama hannun zalim kuna rikewa ku hana shi zalunci karfi da yaji wala ta'sirunnahu ala alhaqqi afra haka kuma lallai ku rinka tausasa azzalimi ya rinka bin gaskiya da tausasawa ma'ana a danke hannun shi a hana shi zalunci a kuma rinka tausasa shi ana lallashin shi don Allah ka rinka bin gaskiya ana lallashin shi ana tausasa mishi wala taqsurunnahu alal haqqi qasra kuma lallai ku rinka takaita kuna takura azzalimi akan bin gaskiya takaitawa aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ya fije zukatan junan ku da juna ma'ana shikenan yadda suke azzalimai tun kuna ganin laifin su kuma sai Allah ya kashe kyallin zukatan ku sai ku sai ku daina ganin su da laifin gaba daya laifin ma da kuke gani sai ku daina gani shine sai ku je su yi muku kaza su yi muku kaza su yi muku kaza su yi muku kaza tunda kun daina ganin su a matsayin fajirai thumma la yal'anannakum kama la'anahum sa'annan sai Allah ya la'ance ku ku da kuke hanawa kuma ku koma kuna mu'amala da su kamar yadda ya la'ance su ko kuma kamar yadda ya la'anci yahudu rawahu abu dauda wa tirmizi imamu abu dauda da tirmizi su suka ruwaito wannan hadisi wa qala imamu tirmizi yace hadisun hasanun wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne wannan hadisi yana nuna mana ashe duk sa'an da kai malami kai wa'azi a bar kaza a barkaza kaza a barkaza kaza, in sun bari shi kenan ka ci gaba da mu'amala da su in ba su bari ba sai ka janye jikinka daga gare su in ko ba kai haka ba kamar yadda Allah ya fishi da su kai ma sai ya fishi da kai hadha lafzu abi dauda amma wannan lafazi da muka karanta lafazin abu dauda ne wa lafzu tirmidhi yanda lafazin tirmidhi yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace lamma waqa'at banu isra'ila fil lokacin da bani isra'ila suka fada cikin sabon Allah Na nahatuhum ulama'uhum sai malaman su suka hana su falam yantahu sai suka ki hanwa suhun fi majalisihim sai kuma malaman suka dawo suna zama da su a wuraren zamantakewa su wa wakaluhum suka zo suna cin abinci da su wa sharabuhum suka zo suna zama suna shan abin sha da su fa baraballahu quluba ba'dihim bi ba'din sai Allah ya buge zukatan junan su shikenan baki daya sai suka zama daya kenan wala anahum sai Allah ya la'ance su da malaman da jahilan da fajiran da waɗanda suke baki daya sai Allah ya la'ance su ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam a bisa harshen Annabi Dawud da Isa dan Maryam zalika bima asau ba wani abu yasa Allah ya la'ance su ba sai dan saban su wa kanu ya ataduna da kuma irin ta'addanci da suke wa shari'ar Allah فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا ثم زان الله ya tashi ya zauna da yana kashin gida ne lokacin da yake bada farkon labarin da a kashin gida yake to yanzu zai faɗi maganar da tafi kowace muhimmanci sai tashi ya zauna daram faqala sai ya ce la wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake a hannun shi hatta ta asiruhum alal haqqi afra har sai ku malamai kun dawo kuna tausasan mutane kuna lallashin su akan su duk gaskiya tausasawa lallashi matukar lallashi in ko ba haka ba har kuka yadda suka kangare kuka zo kuka bi su shikenan sai Allah ya la'ance ku qauluhum to yanzu zai fasara mana garibul hadith maganar annabi da yake ta'atruhum ay ta'atifuhum ma'ana ku tausasa musu ku rinka bin su a hankali wala taqsirunnahum wala taqsirunnahu kuma da yace ai la tahbisunnahu ma'ana sai ku tsare jahili ku tsare azzalimi ku tsare shi ku tare shi ku takaita shi akan dole ya tsaya duk gaskiya ga zalunci ana ganin zai to dole sai ya tsaya a hana shi ka ce ai ba ni zai zalunta ba kuma wanda zai zalunta din ai za a rubuta mishi a fayil din shi ba ruwana a a in bala ya zo Allah yake wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina fitina ce wata wadda yake in ta zo ba wai waɗanda suka sharko ta kawai ba kowa za ta shafa a ƙasa shi yasa dole an aka ga wasu suna fajirci dole a tsaya a hana su الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يأمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة حديث نشاه في cikin wannan babi yace daga Abu Bakar Siddiq Allah ya kara mishi yarda qala Abu Bakar ne ya tashi yana khutba sai yace ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane musulmi innakum lataqra'una hadhihi al-aya lallai ku da kanku kuna karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku mumine kowa ya ji da kanshi kowa ya kula da kanshi ya taka tsantsan kai ya sharbo wa kanshi la yadurrukum man dalla idha hadaytum duk wanda ya bace ba zai cutar da ku ba matuƙa ko kuna kan shari'a suratul ma'ida aya ta ɗari ɗaya da biyar sai ya ce to wannan aya kuna karanta ta amma kar ku kuskura fahimta kar ku ce ai da dai wanda ya bata ba zai cutar da mu ba dan haka bari mu kyale shi a'a ba haka ma'anar ayar take ba ma'ana ba zai cutar da ku ba in an je lahira hisabin ku daban nashi daban amma anan in bala'i ya tashi sauka fa zai game ku gaba ɗaya dan haka in aka ga wani na zalunci a nan duniya ko da sakamakon zaluncin a kiyama kan shi zai tare amma kuma bala'i in ya tashi sauka a nan duniya gaba ɗaya zai sauka ashe don haka ahna shi sai sayyidina abubakar ya ce wa sami sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu to amma fa ni abubakar siddiq ji manzan Allah yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci ya ya'khudhu ala ya daihi sai ba su kame hannayen shi sun hana shi zaluncin ba Au shaka an ya ummahum Allah bi iqabin minhu to da gaggawa Allah yana dabda ya saukar da wata ukuba daga gare shi kuma shikenan sai ta game su gaba daya ashe cewa la durrukum man dalla idha tadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba inda ku kun bi shirya wannan aya tana magana dangane da hisabin shi a lahira amma dangane da abin da ya shafi bala'i da ukuba ya tashi sauka a nan duniya zai game ku don haka kowa ya kokarin ya ga an hana azzalimi rawahu abu dauda wa tirmidhi wal nasa'i abu dauda da tirmidhi da nasa'i suka ruwaito wannan hadisi bi asani da sahiha da isnadi waɗanda suka sahihai ne to karshen wannan babi da ke magana akan wajabcin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani kenan daga yin mummunan aiki don haka matakaiya na yin wa'azi akwai matakaiyan da yake sai manyan malamai waɗanda kafafuwansu sun yi zurfi a cikin ilimi su ne za su yi irin wannan akwai kuma waɗanda yake kowane musulmi akwai haƙƙin yin nasiha da kuma faɗakarwa gwargwadon ƙarfin shi don haka sai ka lura wannan umarni da za ka yi da kyakkyawan aiki shin ka taka wannan mataki ko kuwa in ka yi madadin gyara ya faru ɓanna za ta faru in haka ne to shi kenan sai ka saurara wanda ya cancanta sai ya yi in kuwa ka ga cewa ka dace da ka yi sai dai wani sharaɗi ne guda baka cika ba na kasancewar ko in kayi za a rena ƙurarka ko za a gaba ka isa ba inda wani wanda yake shi kuma ya cancanta suka je sai ka faɗakar da shi don ya zo ya gabatar da wannan nasiha ko umarni ko hani daga wani mummunan aiki don so ake bi ba so ake kan gari ba don fahimci wannan ko sai mala yace babu taghlibi uqubati man amara bi ma'arufin auna naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'luhu babin da ke magana a kan taglizu uqubati man amara bi ma'rufin tsananta da kaurarawar ukuba da azaba akan wanda yake umarni da kyakkyawan aiki shi kuma baya aikatawa auna a an munkari ko yake hana mummunan aiki wa khalafa qawluhu fi'luhu sai magana shi sai ta saba wa aikin shi mun gane wannan ko ma'ana astaghfirullah min qawlin bila amali Allah ya tsare mu daga faɗe ba tare da aiki ba duk wanda ya zama zai zo ya faɗa ya hana ya yi umarni ya yi nasiha sai zama yana saba wa wannan to ukuba shi ta fi kowa tsanani akan waɗanda suka saba din fi'ilahu zai zama wa khalafa qawluhu fi'ilahu qawlu ya zama fa'il fi'ila kuma ya zama maf'ul qala Allah ta'ala أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah maɗaukakin sarki ya ce, A ta'amuruna nasa bilbirri yanzu kwa rinka umarnin mutane da yin ayyukan alheri kuna umarninsa da su rinka yin ayyuka aƙida ibada mu'amala suna kyautatawa watan sauna anfusakum alhali ku kuna barin kawunan ku ko kuna mantawa da kawunan ku ba ku aikata abin da kuke umarni da shi wa antum tatluna alkitaba alhali ko kuna karanta littafi kuna karantar da mutane littafin Allah afala ta'qiluna ko ku ba ku da hankali ne don wannan abin na marasa hankali ne kai kana cewa ayi kai kuma ba ka yi kana cewa a bari kai kuma baka bari shi ne Allah yace ko ba ku da hankali ne ko da kuke faɗin haka suratul baqara aya ta 44 a karkashin wannan aya ne shine imam al-qurtubi kawo wasu abiya wa safta tuqa hatta ka annaka zu tuqa wa rihul khataya min siyabika tasfahu yace ka zo ka sifanta tsoron Allah tamkar kai mai tsoron Allah ne amma rigarka tana warin zunubi ma'ana kai kana cewa a bar yin zunubi kuma kai ka zo kana yi kana cewa a duk shari'a kuma kai kana saba wa shari'a din to shine wannan aya take tuhuma dangane da haka da wannan aya da wannan da zamu zo mu karanta ta can gaban da insha Allah shi yasa Ibrahim an-Nakhai at-Tabi'i al-Kufi yake cewa ina jin tsoron yin wa'azi matuƙa yake saboda irin waɗannan ayoyin yake saboda yana tsoron kai ya fada cikin wannan وقال تعالى الله مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ya ku muminai me yasa kuke faɗin abin da yake ba ku aikata shi ne kabura makasan inda Allah zunubi yana da girma azaba tana da girma kishin Allah ya tsananta an ta kolo ma la taf'aluna akan waɗanda suke faɗin abin da yake ba su aikatawa ma'ana kuna faɗin abin da ba ku aikatawa to fushi na Allah ya tsananta akan mai faɗin irin wannan suratul safi aya ta biyu zuwa aya ta uku وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم Allah madaukakin sarki ya faɗi yana mai ba da labari game da annabi Shu'aib tsira da amincin Allah tabbata a gare shi to aka ce dama dukkanin annabawa kowanne darajar shi Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati kowanne annabi akwai darajar shi akwai matsayin shi wani annabi ya kai matsayin Allah yana magana da shi gaba da gaba wani annabin Allah ya ɗaukaka darajar shi ya kai shi matsayi wanda yake wani annabin bai samu kaiwa ba to sai ya zama wajen in an ambaci sunansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce sallallahu alaihi wasallam har yake cewa duk man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya ragima anfuhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ragima anfu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya duk wanda aka ce manzon Allah ko Abul Qasim ko Muhammad da yake sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake wannan mutum yayi asara mun gane wannan ko na haka ce wanda ya mini salati ɗaya Allah zai mai goma wanda ya min goma Allah zai mishi ɗari to sai ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam an ambace sai a ce sallallahu alaihi wa sallama sauran annabawa kuma sai a ce alaihi salatu wassalam sahabbai da makamantansu sai a ce radiyallahu anhu daga tabi'ai zuwa kasa kuma sai a ce rahimahullahu haka malamai suka tsara yadda za a faɗi tare da cewa in an ambaci sunan annabi za iya cewa alaihi salatu wassalam dan an samu sahabbai sukan faɗi haka in an ambaci sunan wani annabi kamar annabi ibrahim ko kamar yanzu da aka faɗi annabi shaibu ka iya cewa sallallahu alaihi wa sallama in an faɗi sunan wani tabi'i ko wani babban malami mai tsoron Allah ka iya cewa radiyallahu anhu duk wanda kai a cikin wannan ba kai laifi ba sai dai galibi shine annabi Muhammad an fi son a ce sallallahu alaihi wa sallama sauran annabawa a ce alaihi salatu wa salam tabi'ai sahabbai a ce radiyallahu anhum tabi'ai kuma a ce rahimahumullah to ga abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi ikhbaran an shu'aib yana ba da labari game da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam game da annabi shu'aib Allah yake sai suka ce sai annabi shu'aib yake wa ma uridu an uqalifakum ila ma anhaakum anhu ai ba ina son in hana ku bane kuma in koma ina aikata abin da na hana ku ku bari ba wai haka ke manufata ba don mutanen annabi shu'aib sun kware akan ayyuka guda uku munana na farko shirka suna kafirci sannan na biyu suna fashi da makami sannan na uku suna ainihin tsawaye mudu da ya hana su waɗannan abubuwa baki ɗaya sai suke zargin shi da cewa ai abin da muke fahimta kana hana mu ne kai kuma ka dawo kana yi sai ce Allah ya tsare ni ai ba so nake ku bari kuma ni in dawo ina yi ba a ina umarnin ku ne in uridu illa al-islah mastafat gyara nake so gwargwadon iko na kawai mun gane ko suratu hud aya ta 88 وعن أبي أسامة بن زيد وعن أبي أسامة وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العليم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ليس عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فيدور بها كما يدور الحمار في فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قطب ما لا يتي أبي زيد أنكر بأن حديث دقبابا زيد Usama ibn Zaid bin Harisa shine Usama ɗan Zaid ɗan Harisa ma'ana Usama ɗan Zaid da ya haifi ɗa sai ya sa mishi Zaidu sunan baban shi kenan sau da haka ake ce mishi baban Zaidu ɗan Zaidu kuma sunan baban shi Zaid da ya haifi ɗa kuma sai ya sa waɗannan nashi sunan baban shi Zaid shi sa haka ce daga baban Zaidu waye baban Zaidu shine Usama ɗan Zaidu Zaidu ɗan Harisa wannan bararren bawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda ɗan da uban Shi ne lokacin da aka yi auren balarabiya ya aura shi zai duga shi bakar fata da ta haifi ɗa sai ɗa zo jazir sai kuma aka fara surutai yaya kuma ɗa uban ka baki kirin kai kuma za ka zama fari ma'ana mutane sun fi karkata ga tunanin sharri ba ai sai a ga ai ya biyo uwar shi kenan ai bai saba ba to amma sai aka fara surutai shine wata rana suka kwanta da ɗan da uban a mayafi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa sai ga wani balarabin ƙauye da ya kalli kafafuwarsu sai ya ce innahuma la min abin?' wannan kafafuwa sashinsu daga cikin sashi suke nan nan ya taba zuwa madina bai san su ba balle sai manzo Allah ya shigo daki wurin Aisha yana cewa Aisha yau ina cikin farin ciki kin ji kin ji wani mai ilimin kafi ya zo in suka kalli hannunka suka kalli hannun danka in dai danka ne jininka halal dinka za su tabbatar in ba naka bane haka in suka kalli ka suka kalli kafa da in naka ne za su iya tabbatarwa yace to ya tabbatar waɗannan lokacin su ne kamar likitoci yanzu wajen gwajin jini kenan to manzon Allah ya farin ciki da wannan abu saboda daga ran nan shubuha dan duk Laraba sun yadda da da hukuncin da irin waɗannan mutane suka yi to tun daga wannan mutum ya yi hukunci to kowa ya gamsu ke to shine Allah ya kara musu yarda baki daya qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Zaid yace Usamatu yace ko Usamatu dan Zaid yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله يناتي يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما ilaihi, الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي يؤتى بالرجل يوم القيامة za a zo da mutumin da ke wa'azi a ranar alkiyama wanda yake faɗin abin da yake faɗi ba shi yake aikata ba abin da yake hanawa shi baya bari sai a kawo shi fayul kafin nari tashin farko sai a wurga shi cikin wuta fatan da liko aka tafi fatinihi sai hanjin cikin shi baki ɗaya sai su zazzago ma'ana da ran shi idan shi biyu za a ɗauke shi a jefa shi wuta azaba da bala'i sai ya sa cikin shi sai ya fashe sai hanjin sai su fito hanjin zai fito amma bai mutu ba wannan ya fi tsananin azaba kuma mun fahimta ko sai ya rinka kewayawa cikin wuta ma'ana abin ya zama zafi kan zafi kenan wannan wuta tana kuna shi kuma tana kuna wannan hanji da ya fito daga cikin shi sai ya duru biha sai ya rinka zagawa da wannan hanji haka yana jan shi haka kama ya duru himaru firraha kamar yadda jaki yake jure injin mazan kwaila ai kowa san yadda injin mazan kwaila yake ko ko doki ko jaki ko wani dabba mai karfi in aka sashi kaga sai kaga yana juya shi haka to haka wannan ainihin malami zai rinka juya hanjin shi a cikin wuta wa yajtami'u ilayhi ahlun nari baki ɗayan yan wuta sai su zo sai su taru akan shi kai ya kulu na sai ya fulani malak me yasa ne ka wani yaya aka yi haka kuma kai da kake kaza kai da kake kaza ya aka yi haka alam ta ta'muru bil ma'rufi ba kai ne ke yin umarni da kyakkyawan aiki ba wa tanha anil munkar kake hana munanan ayyuka fa yaqulu bala sai ce haka abin yake yadda kuka faɗi mu ne ke faɗi mu ne ke hanawa kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi na kasance ne ina umarni da kyakkyawan aiki amma ni ba na yi wa anha anil munkari ina hana munanan ayyuka wa atihi kuma ina ainihin aikata waɗannan munanan ayyuka abin da ya jawo kuka ga wannan halin kenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadisi da waɗancan ayoyi da muka gabatar a baya na daga cikin narko waɗanda ake tsoratar da malamai su shi yasa a wancan zamani na malamai da suka gabata za ka ga cewa mutum yana jin tsoron wa'azi da karantarwa da nasiha saboda irin waɗannan abubuwan idan ka je ka koyo abu abin kake kokari ka fahimci wannan abu in ka fahimce shi matakin da za ka gani ka ɗauka shi ne ka ga kai da kanka kaya aiki da shi tukuna ba wai ka zo ka gaya wa jama'a ba ta kanka kake yi tukuna to in ka samu ka cika wannan sharaɗin sai kuma ka zo kana rabbana taqabbal minna ka samu ka koya ka iya ka fahimta ka zo ka aiki da abin to kuma ba wanda ya baka garanti shikenan ka zama dan aljanna sai kuma sai su zo suna rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana wannan aiki Allah ka sa aikin mu daidai ne Allah ka datar da mu to sannan kuma sai a zo in za a gaya wani sai a gaya wani kama kai yanzu shikenan kawai yanzu ka ji karatu shikenan gobe kuma sai ka zama mai wa'azi akan shi ko ba yanzu za ka zo kasar sai ka danna sai ka ji shikenan sai kuma ka minge kana wa'azi akan wannan abu kun ga matsalolin suna da wahala kai baka kware a kai ba tukuna bayan baka kware ba kuma kai baka ka ka dabbaka wannan abin da ka karanta ba ko ka ji kuma ka zo zaka kallafa wasu akai shine sai zalunci sai biyo baya kuma qauluhu Tandaliku sai ce huwa biddalil muhmala a karanta shi da dal mara dugo ma'ana ka a karanta shi da zal ko da ya zama tanzaliku a wani bugu sai ka share dugon sai zama Tandaliku an gane wannan ko shi ne yake cewa wa ma'anahu takhruju ai sai hanjin nashi sai ya fito wal aqtabu aqtab nan da aka ce al am'a hanji uwar hanji din nan wahidu ha kitbun daya mufradi shine kitbun jam'i ne wancan aqtab ina fatan mun gani to waɗannan su ne abubuwan da ke magana dangane da babin umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki da kuma kula akan kar ya zama kana faɗi ko iyalinka ne tsakaninka da matanka ko ɗayanka ya zama kana gaya musu kuma kana aikata haka mun gane ko kana eh, duk annabawa sai kaji Allah yana yaban su akan kaza sai kuma kaji Allah yana yaban su akan suna umarni da iyalinsu su akan haka annabi Isma'il mai Allah ya shi da shi yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya aba wannan ayar ba annabi isma'il nan Allah yana yaban shi da cewa ya kasance yana umarnin iyalin shi bis salat da yin sallah wa zakat da kuma bayar da zakka ba yadda za a yi daga yin umarni din kawai ya sami yarda a wurin Allah sai in shi ya kasance yana yi ma'ana ya kasance yana sallah yana umarnin iyalin shi da sallah yana zakka yana umarnin iyalin shi da zakka sai Allah ya ce wa kana inda rabbihi marziya sai ya samu yarda a wurin ubangijin shi mun gane ko sa'an nan annabi zakariya Allah yake ainihin ya ban shi shi ma gashi ya miƙe fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab akwai ayoyi dai waɗanda suke magana akan cewa wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah sai ce wasbir alaiha kai kuma ka daure akan yin ita kanta sallah din kar ya zama kana umarnin su da yin sallah kai kuma baka yi ya zama kana umarnin su da yin sallah kuma kana yi ya zama kana umarnin su da yin sallah kuma kana daurewa akan umarni din ka tashi zaka fito sai ka ce kowa ya dau buta yayi alwala sun dauka sai ka fita ka basu suna alwala in ka dawo wannan umarni na farko bai isa ba sai ka bincike su wani kayi sallah wani kin yi sallah wani kai sannan fa sannan sai a zauna sai a ci gaba da harkoki mun gane ko shi yasa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan na'nu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin mun gane wannan ko to sai yace babul amri bi ada'il amana babin da ke magana akan umarni akan bayar da amana ma'ana in aka baka amana dole ne ka ga ka isar da wannan amana idan an baka aro ne na kuɗi ko na dukiya ko na littafi dole ka ka mayar da wannan idan ajiya ce aka baka dole a zo a samu wannan kamar yadda abin yake idan jingina ce ka jingini abu a zo a samu abin yadda yake don amana ce ba daidai bane a baka jinginar rediyo ko da ka bukaci ka bude ka ji labarai ka kashe wannan ba daidai bane ba daidai bane a baka jinginar keke ko mashin ko mota sai kuma ka zo kana ainihin hawan wannan keke ko mashin ko mota ba daidai ba ne ka jingine gida kuma sai ka rinka karfe kudin hayar wannan gida sai dai ka rinka karfe kudin wannan hayar gida ana lissafin akan ana biyan ka kudin ka kenan amma ka jingine gida kuma ka zo ana biyan kudin hayan kana karbewa ranar da lokacin alkawari ya kuma a kawo kudin ka a biya ka ma'ana jinginar ta jawo maka riba kenan malamai kuma suka ce duk wani bashi ko rance da ya jawo riba ya zama riba mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa aka ce in ba dabba ba kamar akuya ko tinkiya ko saniya ko raƙumi ko doki su kaɗai ne za ka jingina kawai kai amfani da su su ma saboda kana ciyar da su ka jingini dokin mutum kai ne za ka ba shi abinci kai za ka yi mai kaza kai za ka yi mai kaza aka ce to za ka rinka hawa madadin wannan ainihin wato wahala da kake mishi amma da a ce za ka jingini dokin shi mai dokin zai rinka kawo harawa yana kawo ruwa yana zuwa ya tsaye akan hidimar dokin inna ma dokin yana wurin ka ne kai kaɗai da kai jingina kawai Shi shikenan ba halatta kai amfani da wannan amma ka jingina akuyan mutum kai kake ba ta dusa kai kake ba ta ruwa kake share wurin ta za ka iya tatsan ta. mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirye da mu allah Allah تعالى الله sarki ya ce. inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha lalle Allah madaukakin sarki yana umarninku da ku isar da amana ga masu su suratul nisa'i aya ta hamsin da takwas ma'ana Allah madaukakin sarki yana umarni akan duk sanda aka baka amana to kaga ka tsare wannan ainihin amana din wannan aya yana daga cikin abubuwan da malamai suke kawowa na fassara ta wani hadisi sahihi a cikin sahihin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin shi cewa wani mutum daga cikin bani Isra'ila ne ya ranci dinari dubu ɗari a wurin wani mutum bai san shi ba haka siddan ya zo cin kasuwa wani ƙauye ne kawai sai kuɗi suka yanke mai sai ga wani mutum na lissafin kuɗi ma'ana ya yi siyayya shi kuɗi sun ragu zai koma da su gida bai san shi ba nan suka haɗu ba abin da ya haɗa shi da shi hangen shi yana lissafi kawai sai zo yace bawan Allah ko zaka ara zaka ara min dinari dubu ɗari rana ka za an kawo maka sai yace ai ban san ka ba waye zai tsaya maka sai yace Allah ne zai tsaya mini sai ce to ma'ana Allah ne zai tsaya min a yanzu akan ka bani kenan to in baka zo ba kuma waye zai biya ni sai ce Allah ne zai biya ka sai ce to shikenan sai dauka sai bashi ba shaida ba rubutu ba komai wannan mutum ya harka shi da waɗannan kuɗi suka tafi ranar da aka yi alkawari za a dawo da wannan kuɗi sai ta yi wannan bawan Allah ya fito tashar jirgin ruwa na garin sai zo bai samu jirgi ba ya jira ya jira ya jira bai samu ba wancan kuma shi kuma yana can tashar kauyen yana jira shi kuma mai kuɗi ya zo shi ma bai ga mai kuɗi ya zo ba to can wannan mutum da zai kawo waɗannan kuɗi da ya rasa jirgi sai ya samu wani ice sai ya tsaga shi haka sai ya tsaga shi sai ya ɗaura waɗannan kuɗi sai ya saka da ainihin wasiƙa sai ya ɗaure sai jefa shi cikin wannan ruwa sai ce Allah sunanka na ɗauka na ce kai ka tsaya mini na karɓi bashi kuma aka yadda aka bani saboda sunanka kuma na ce in ban biya ba kai ne kalamin ce za ka biya na haka Allah saboda wannan suna naka da na ɗauka ka kai waɗannan kuɗi ga masu su sai jefa cikin ruwa sai juya ya tafi to wancan mutum ya gaji da jira mai kuɗi bai kawo ba bai gan shi ba ana cikin haka sai ya hango ga wani ice kawai ruwa yana ta tangal da shi yake to tun da dai ba wannan mutum bai zo biyan kuɗi ba bari da wannan yake aje ko tuwo a tuka da shi ai ko sai ta dauka sai ya tafi yana zuwa da yaje sarawa farko da za a yi ce sai rabe shi sai ga kuɗi farar sun fito ga kuma wakila sai karanta sai ce alhamdulillah ashe sako ne daga kaza kaza kaza me farin ciki matukar farin ciki bayan kwana biyu wancan mutum sai ya samu waɗannan kuɗi kuma sai ya samu wata dinari dubu ɗari sai ya tsammaci ai waɗancan kuɗi ba su zo ba tunda kai ganganci ka zuba dinari dubu ɗari dinari ɗaya yanzu nawa ne dinari rubu dinari yanzu ya kusa naira ɗari uku ko to dinari ɗaya yanzu ya kusa kaiwa wajen dubu ɗaya da ɗari biyu kenan to dinari ɗari mun ga dubu ɗari ya ɗauka sai ya zuba ainihin ƙarshe Allah ya kai su amma bai sani ba sai ya sake samun wasu kuɗin sai ya taho ya samu jirgin ruwa ya hau ya zo ya samu wannan mutum ya ce ga kuɗinka na kawo maka to ka ji amana shi kuma sai ce waɗannan kuɗi sai ki ka da naranta a nan kaza kaza kaza kaza sai ce ai Allah ya isar da waɗannan ku dama ka ta kafa sunan Allah ai Allah ya kawo waɗannan ku sai ce ai sun zo yace yace to alhamdulillah dama ni na aiko da su to shine Allah yake cewa ku mayar da amana ga waɗanda suka amince suka ba ku wannan amana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah madaukakin sarki yace inna aradna amanata lallai dai mun isar mun yi tallar amana ala samawati da sammai baki daya sama ta daya zaki iya a'a tace ba za ta iya ba ta biyu za iya ga amana a'a ta ce har zuwa sama ta bakwai baki ɗayan waɗannan samai sai da Allah ya nuna musu amana ko za ku iya aka ce wacce amana ce wasu malamai suka ce ai al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkari wal tizamihima yin umarni da kyakkyawan aiki da hani daga munanan ayyuka da kuma lazimtar su sama da ƙasa duk sai da aka yi musu talla za ku iya rike shari'a Allah da dokokin Allah suka ce al'amarin ya fi ƙarfin su wal jibali da duwatsu ba a baina an yi hamilna na baki ɗayansu sai suka je su karɓa saboda sun san nauyinta wannan shari'a Allah yake cewa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن دا أتي أكن دوسي أكا سوكت دشي معنى دا دوسي أكا سوكوا da sai kaga dutse yana faduwa yana gangarowa yana farfashe yana rugurgujewa saboda tsoron Allah amma ka dubi mutum ko ke zauba ruwan shi ya take wa ashfaqna minha suka ji tsoron karɓar amana din wa hamala insani sai mutum ya tara arabi da kace a kawo nan sai ya dauka innahu lallai shi dan adam kana zaluman azzalimi ne saboda bai san shari'a Allah ba jahula kuma shi jahili ne bai san nauyin ta ba shi yasa ya karba ma'ana ya zalunci kanshi da ya raki na abin da yake ba zai iya ɗauka ba kuma ya gaza ɗauka din sannan kuma ya cuci kanshi saboda ya ɗauki abin da bai san nauyin shi ba sai ya lungume shi suratul ahzab aya ta 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayatul munafiqi salatu ayoyin da ake gane munafiki a alamomi ne guda uku a wani wuri yace guda biyar ne duk wanda ya siffanti da ɗaya daga cikinsu ya siffanti da sifa ta munafunci dan haka duk wanda bai hada waɗannan guda uku akalla ko biyar aksara ba to bai siffanci da siffa ta munafunci ba to munafincin wannan iri nifaqul akbar akwai kuma an nifaqul asghar munafunci kala biyu ne akwai nifaq al akbar shine munafunci wanda yake babba yana dawwamar da mai shi a cikin can karkashin wutar jahannama shine Allah yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nari walan tajida lahum nasira munafukai suna can matakala ta ƙarshe a cikin wutar jahannama kuma ba wanda zai taimaka ya fitar da su mun fahimci wannan ko to waɗannan sun sha bamban daga waɗannan mun gane waɗancan munafukan su ne masu baki biyu zindikai suna tare da musulmi da baka amma ba su tare da musulmi da zuci suna tare da kafirai da zuci kuma suna tare da kafirai da baka in sun koma wurin kafirai su nuna su nasu ne sannan kuma zuciyarsu ta fi yadda da kafirci amma sun dawo ga muminai suna nuna kiyayya su kai tsaye ga muminai din to waɗannan munafukai su ne munafinci babba wanda yake tabbatar da mutum daga wuta akan wuta amma wannan munafincin ya sha bamban da wancan shi yasa karatu sai ka koyi shi ka bambance shi in ba haka ba da zaran mutum ya yi karya sai ka ce ai ya sifanci da sifa ta munafunci dan haka zai dawwama a cikin wuta can karkashin wuta to wannan sai ka je ka karanta littafan da aka rubuta akan aqida za su fayyace maka waɗannan abubuwa dalla dalla in ba haka ba sai ka zo ka tafi akan shirme ka dade ai ai da kai kuma ka dawo ka ce ba za ka dawo ba in kuma an faɗa abin da yake daidai ka ce kai an saba maka dan haka za ka yi manzo Allah yace alama ta farko idza hadasa idza haddasa kazaba duk sanda zai bada labari sai ya karya ko da labarin asali gaskiya ne amma sai ya hada da karya a ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi munin mutum a wurin Allah shine mutumin da yake ya zo yana faɗin magana mutanen da yake gayawa sun ɗauka gaskiya ne a halin shi tsakanin shi da Allah ya san karya yake yi. Allah ya ce wannan yana da mummunan matsayi a wurin Allah wa idza wa'ada akhlafa kuma duk sanda ya alkawari sai ya saba wannan alkawari nashi mun gane wannan ko duk sanda ya alkawari zan yi kaza sai kuma ya saba zan baka kaza sai ya saba wa idza atumina duk sanda kuma aka amince da shi akan wata harka aka ɗauko jagorancin amana aka bashi shine mahallin istishhad na hadisin kenan wa idza atumina in aka ɗau amana aka bashi khana sai ya ci amana ya yi yaudara ya sama da faɗi akan wannan amana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi a cikin wata riwaya shine manzon Allah yake duk wanda ya sifanti da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi wannan mutum yana ya siffanci da sifa ɗaya daga cikin siffofin nifaka in ko ya siffanci da waɗannan siffofi baki ɗaya manzon Allah yake ya zama can tagariyar munafiki wa fi riwayatin a wata riwaya annabi yace wa in sama wa sallah ko da yana sallah yana azumi ma'ana ko da yana azumi yana sallah waza ama annahu muslimun kuma ya riya cewa wai shi musulmi ne banza Allah ce duk da haka dai wannan mutum munafiki ne saboda ya sifanta da sifofi na nifaka mun gane wannan ko to Allah ya shirya da mu saboda haka sai a kiyaye waɗannan abubuwa insha Allah mun zo karatu na gaba za mu kara cikakken bayani dangane da nau'i na munafunci don karka je al'amarin da yake ba haka yake ba ka ɗauke shi ka bashi mummunan ma'ana kuma ka zo karshe ka kasa gane al'amura daga ƙarshe Allah ya shirya da mu za mu kwana ne insha Allah a gobe muna da karatu ga muna da karatu ga waɗanda muke karatun kawaidi da su da a bagdadi a wancan masallaci sannan kuma waɗanda muke karatun mulhatul irab da su za mu ci gaba da karatu don gobe tsakanin magariba da isha insha Allah ta'ala sannan da daidai sauran darussa darussa za su koma yadda suka saba sannan jibi kuma nan tafsiri ko sannan kuma sai ranar alhamis muna da karatu da muke can tsakanin magariba da isha sai kuma ranar juma'a karatu na tafsir da muke yi mun gane ko akwai karatu na tese wanda muke tsakanin magariba da isha duk za a ci gaba da karatu tuka yadda aka san an saba su insha Allah laraba kuma tsakanin magariba da isha da dai duk waɗannan darussa da aka saba insha Allah sallu ala nabi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنفانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله إني ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان